babu shakka wannan kwanaki da muke ciki kwanaki ne masu albarka kwanaki ne masu daraja kwanaki ne da ubangiji maɗaukakin sarki ya tanadawa mu musulmai wa'annan kwanaki domin mu sake ɗiban alkhairai da garaɓasa wanda ubangiji maɗaukakin sarki zai ba mutum daga nan gidan duniya kuma mu tsinci alherin gobe kiyama Allah ka ba mu ba wasu kwanaki ba ne su ne kwanakin nan da ubangiji maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashir wa shaf'i wal watar waɗannan kwanaki guda goma na cikin watan zulhajji wata na goma sha biyu a ƙidayen musulunci allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki ya ce walfajiri yi rantsuwa da wato hudowar asubahin rana ta cikin kwanakin nan na goma na cikin watan zulhajji sai ubangiji maɗaukakin sarki ya ce wa layalin ashir kuma yana rantsuwa da kwanakin nan guda goma to kwanaki ana samunsa a kowane wata a kowane mako to amma kuma ubangiji sai ya keɓe waɗannan kwanaki guda goma ya yi rantsuwa da su saboda albarkar da ya kimsa a cikinsu da alkhairan da ke cikinsu domin mu bayan allah mu amfana da waɗannan alkhairai mu samu wannan lada tun daga nan gidan duniya zuwa gobe kiyama allah maɗaukakin sarki ka ba mu ikon aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanaki da dukkan kwanakin da allah ya tanada mana kafin mu koma gare shi ko mu tsinci alkhairin na samun shiga aljanna firdausi ranar tashin alkiyama yan uwa musulmi allah maɗaukakin sarki da ya rantse da hudowa alfijir kuma malamai suka fassara cewa wannan alfijir to na cikin watan zulhajji ne sannan kuma ya ambaci walayalin ashir wa'annan kwanaki guda goma maluma suka ce su ne mafifita na kwanaki a cikin shekara gaba ɗaya har ma ibn abbas allah ya ƙara masa yadda da ya zo fassara ma'anar wa shaf'i wal watr sai ce a shaf'u sai ce yawman nahar wato abin ake nufi da a shaf'u wa shaf'i wal watr shafa'i da wuturi abu biyu su ake kira shafa'i wutur abu ɗaya to sai abdullahi dan abbas ko ibn abbas sai ya ce ashaf'u abin da ake nufi da shi yawman nahar wato ranar suka rana ta goma kenan idan ka ɗauko ɗaya ga wata zuwa goma ga wata ka raba biyu biyu biyu za su baka ai biyar biyu biyu biyu biyu to goman ai ba wuturi ba ne shafa'i ne saboda haka ubangiji ya rantsuwa da shafa'i sai ce alwatar abinda ake nufi da shi kuma sai ce yau mai arafa ya ce ranar arfa ce domin ita tana zuwa ne rana ta tara kaga ita wuturi ce idan ka ɗauki biyu biyu biyu so hudu kaga takwas to ga ɗaya da ya zobe shine wuturi saboda haka ubangiji ya rantsuwa da wannan rana ta arfa rana da musulmi suke wato tahowa ta ko'ina a sassanin duniya su halarci wato ƙasa mai tsarki ɗaki mai alfarma ƙasar makka su je wato ka'aba su wuce filin arfa don su wa arfa domin ita ɗaya ce rana ɗaya ce wuri ɗaya ne a duniya ba inda za ka je ka samu arfa a ko'ina a faɗin duniya sai a maka kuma ba za a ce a yi arfa yau a ce kuma jibo ta arfa ba a'a idan aka yi arfa so ɗaya a shekara to sai kuma wata shekarar in allah ya kai mu saboda haka ubangiji maɗaukakin sarki ya ajiye waɗannan kwanaki guda goma masu alfarma to sai abdullahi ɗan abbas sai wani hadisi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata ya ce ma min ayyamil amali salihi fiha ahabba ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai babu wata rana babu waɗansu kwanaki waɗanda suke managarta waɗanda mutum zai yi aiki masu kyau a cikin wa'annan kwanaki wanda allah maɗaukakin sarki ya fi son bawa ya aiki a cikin waɗannan kwanaki kamar wa'annan kwanaki guda goma abdullahi ɗan abbas ya ce ya'ani ayyamal ashar wato kwanaki guda goma nan da ubangiji ya rantsuwa da su a farkon suratul fajr kamar yadda bayani ya gabata sai sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam qalu ya rasulullah walal jihadi fi sabilillah suka ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da mutum ya yi jihadi don daga addinin Allah bai kai wanda ya waɗannan ayyuka a cikin waɗannan kwanaki guda goma samun falala da lada ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce walal jihadi fi sabilillah ai ko da mutum ya yi jihadi don daga addinin Allah ba zai kai wanda ya aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanaki guda goma da ubangiji ya keɓe ya rantsuwa da su ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali sai dai fa idan mutum aka same shi ya fita da kanshi wa malihi ya fita da kanshi da dukiyarsa gaba daya don daga addinin Allah fa ya ba da dukiyar gaba daya fi sabilillahi ya ba da kanshi ko da zai bar duniya zai je ya aiki idan daga addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sun lam yarji min zalika bishai sannan da ya tashi dawowa gida bai dawo da komai ba duk dukiyar ta kare kuma ya yi aiki tsakanin shi da Allah to idan aka gwama ladan shi to shine zai yi daidai da wanda ya aiki mai kyau a cikin waɗannan kwanaki guda goma Allahu akbar ɗan uwana musulmi ‘yan uwana musulmi kusa ko nesa mu yi amfani da waɗannan kwanaki guda goma kamar yadda mu suke karantar da mu dare da rana allah ya saka musu da alkhairi komai ƙanƙanta alkhairi idan ka yi ai koyar da zuciya ake yi ana tofo da ita don ta koyi alkhairi don haka ka ba da abin da allah ya hore maka ka kyautata wa iyalanka ka kyautata wa 'ya'yanka ka kyautata wa iyayenka ka kyautata wa makwabtanka ka kyautata wa 'yan uwanka kai shugaba a ma'aikata ka kyautata wa waɗanda suke ƙasa da kai allah maɗaukakin sarki zai ji tausayinka zai biya maka bukatunka zai baka lada tun anan gidan duniya zai ɗaga darajarka gobe ƙiyama kuma za ka tsinci alkhairi annabi sallallahu alaihi sallama a wani hadisin sai ya sake bayyana cewa babu wata rana wacce take ita ce mafificiya ko kuma wasu kwanaki mafifita a wajen ubangiji wanda kuma ubangiji ya fi soyuwa yake son bawa ya aiki a cikin waɗannan kwanaki kamar waɗannan fa kwanaki guda goma da muke bayani a kansu ɗaya ga watan zulhajji biyu ga wata uku ga wata hudu ga wata biyar ga wata shida ga wata bakwai ga wata takwas ga wata tara ga wata goma ga wata waɗannan kwanaki su ne kwanakin da ubangiji ya rantsuwa da su saboda alkhairan da ke ciki don haka ya jama'atar musulmi mu yi ƙoƙari mu ribaci waɗannan kwanaki ana son idan mutum zai iya ya azumce waɗannan kwanaki guda tara daga ɗaya ga wata zuwa tara ga wata domin me a rana ta goma nan ita ma da ayyukan da aka tanada mata amma kuma an haramta yin azumi ba a azumi ranar goma ga wata an tanada mata wasu ayyuka na alkhairi ita ma to amma waɗannan kwanaki guda tara za ka iya azumce su gaba ɗaya za ka iya ɗiban waɗansu kwanakin ka yi kana iya ɗaukar litinin da alhamis ka yi azumin kana iya ɗauka ka yi yau gobe ka huta amma ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da musulmi su azumi rana arfa ga wanda bai yi tsayuwa arfa ba wanda ya yi tsayuwa arfa shi kan ai ya jefa ya cefe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya bayyana a wani hadisin kudusi cewa ubangiji maɗaukakin sarki yana sakkowa sama ta ɗaya rana arfa ya ga bayansa ga sunan ko ta ina a filin arfa kowa da shiga iri ɗaya kowa yana neman gafara ubangiji kowa yana neman falala ubangiji a shimfiɗe sai ubangiji ya tambayi mala'iku ba don bai sani ba ya ce waɗannan na me ya kawo su wannan wuri su ce ya ubangiji suna neman gafararka ne suna neman ka ne sai ubangiji ya ce to ku shaida yau na musu gafara to kaga tunda ga waɗanda suka je suka yi tsayuwa arfa Allah yana musu gafara Allah ka samu na cikinsu to akwai kuma bayan Allah wanda Allah bai kaddara a wannan shekarar za su yi tsayuwa arfa ba to sai aka ce su kuma su yi azumi ranar arfa azumin nan na ranar arfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya azumi ranar arfa Allah yana kankare masa zunubansa na shekaru biyu za a kankare masa zunubansa na wato na shekaru biyun nan na wannan shekarar da kuma shekarar da za ta biyo baya to kaga wanda suke can sun samu alkhairansu wanda suke gida kuma su ma sun samu alkhairi kaga an yi magamami akan alkhairi to ya jama'atul musulmi wannan fa ya shafi na wa'annan kwanaki tara to kwana na goma na hari ranar yanka ranar da ake soka a can ƙasar makka ga waɗanda suka yi aikin hajji to wanda kuma ba su samu tafiya aikin hajji ba su kuma za su yi layya to wannan layyafa sunna ce daga babanmu annabi ibrahimu alaihi salam ko kakanmu annabi ibrahimu alaihi salatu wassalam ta ina ya yi mafarki don mafarkin annabawa gaskiya ne cewa yana yanka ɗan shi annabi isma'il sai ya kira ɗan sai ya ce ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara ya kai ɗana ni fa na gani an nuna min a cikin mafarki cewa fa ina yanka ka amma to me ka gani tunda annabin allah ne shi ma ɗan annabin allah ne baban shi annabin allah kakan shi annabin allah saboda haka ya samu tarbiyya mai kyau nan take sai ya ce wa mahaifinsa ya abatif almatu umar ya kai baba aikata abin da aka maka umarni kai tsaye karka ji shakku ka aikata shi shikenan sai baban shi annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ɗauke shi ya tafi da shi inda zai yanka shi shaidan ya rika bin shi ya rika tare shi ya ce kai kasan inda za a kai ka kuwa yanka kafa za a yi sai annabi ismail alaihi salatu wassalam sai ya ɗauki duwatsu guda bakwai ya jefa shaidan sai shaidan ya ruga da gudu ya gudu annabi ismail ya ci gaba da bin mahaifinsa sai shaidan ya sake biyo shi sai sake ɗiban duwatsu ya sake mushi yadda ya masa na farko sai shaidan ya sake gudu sai ya sake bin shi wuri na uku sai sake ɗiban duwatsu sai jefe shi da duwatsu guda bakwai sai shaidan ya gudu aka ce to a nan ne aka samu inda idan alhazai suka tafi aikin haji to anan aka samu inda za a yi jifan shaidan jamratul akaba da kuma jamarat wajen guda ukun nan to lokacin da mahaifinsa ya isa inda aka ce ya tsaya nan zai yanka annabi ismail amina sai ce masa ya baba ina son in gaya maka waɗansu abubuwa amma kuma na son ka aiwatar da wannan umarni na ubangiji na abu na farko na son ka ɗaure min hannaye ka ɗaure min ƙafafuwa saboda kada lokacin da za ka yanka in shure-shure ko in ɓata ka da jini ko kuma ka kasa yanka ni kamar yadda aka yi maka umarni abu na biyu na son ka cire wannan rigattawa ka naɗe ta idan ka koma gida ka ba wa mahaifiyata ka ce ina karanta mata sallama kafin mu haɗa aljanna abu na uku na son ka yi wasa wukan nan ta yi kaifi ta yadda lokacin da za ka yanka na ka yanka na fara ɗaya ba tare da na wahala ba ya ce abu na gaba ina son idan za ka yanka ni ka sa ɗaya tafin hannunka ka rufe min fuskata kan idanuna ta yadda kar mu haɗa ido da kai tausayi na ya kama ka ka kasa aiwatar da umarnin ubangiji sai mahaifin ya ce masa to sai dukkan waɗannan abubuwa sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya aiwatar da ya kwantar da annabi ismail bayan ya ɗaure shi ya rufe idonsa to dama ubangiji maɗaukakin sarki jarraba fa annabi ibrahimu baban annabi ismaila sai ya sa mala'ika jibrilu ya ɗauko wani rago daga aljanna ya sauko da shi ya kawo shi ya zama fansa ga annabi ismail alaihi salatu wassalam lokacin da mala'ika jibril ya sauko da ragon yake tahowa ya taho sama ta ɗaya sai ya ga lokacin nan annabi ibrahim ya ta san yanka ɗannan nashi annabi isma'ila kai tsaye sai malaka jibrilu ya ji tsoron kada fa kafin ya sauko daga sama ta ɗaya ya ga kawai har annabi ibrahim ya yanka annabi isma'il bayan kuma gashi an aiko shi da rago ya zama fansa ga annabi isma'il aka ce lokacin nan sai mala'ika jibrilu daga sama sai ya ce allahu akbar allahu akbar sai annabi ibrahim alayhi salatu wasalamu sai daga wukar sai daga kanshi sama haka sai ya ga mala'ika jibrilu yana tafa da rago lokacin nan tunda annabin allah ne sai gane cewa to lallai an aiko mala'ika jibrilu da fansan wannan ɗana shi annabi ismailu alayhi salatu wassalam sai annabi ibrahim ya ce allahu akbar la ilaha illallah lokacin da mala'ika jibril ya sauko da ragon gaban annabi ibrahim to sai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai ya ɗaga hannunsa akan fuskar annabi ismail alaihi salatu wassalam lokacin shi kuma yana kwanci da ya buɗe idansa shi kuma annabi ismail sai ya ga rago a gaban shi an kawo sai ya gane shi ma lalle ashe fansa ne gare shi sai ce wallahu akbar walillahi alhamd to a wannan lokaci malama suka ce sai aka haɗa mana waɗannan kabbarori aka ce to mu yawaita yin su a cikin waɗannan kwanaki guda goma musamman a ranar idi da za mu tafi masallaci mu yi waɗannan kabbarori har zuwa lokacin da liman zai zo sai mu tsaya da kabbarorin idan aka yi sallah aka idar to kuma sai mu koma da yin kabbarorin nan zuwa ayyamu tashrik kwanaki guda uku da ubangiji maɗaukakin sarki ya ambata a cikin alkur'ani wadhkurullah fi ayyamin ma'adudat ku ambaci Allah a cikin waɗannan kwanaki ƙidayayyu ƙididdigagu to kowace sallah idan muka idar sai mu yi waɗannan kabbarori har waɗannan kwanaki su cika haka za mu yi mazauna gida haka alhazai da suke can aikin hajji idan suka taho daga musdalifa bayan sun kwana a nan za su tafi jifa to za su taho suna talbiya labbaik allahumma labbaik har su zo wurin jifa da mutum ya yi jifa to sai koma kuma yin kabbarori shi ma kamar yadda mazauna gida za mu ci gaba da yin kabbarorin nan to haka su ma alhazai a can za su ci gaba da yin kabbarorin nan mu a nan suna yi a can kaga ubangiji ya haɗa mu ya mana magamami akan ayyukan alkhairi har yanzu a ranar nan ta goma za mu yi layya a nan gida alhazai su kuma za su yi wato hadayarsu a can kaga duk duniya allah ya haɗa mu akan ayyukan alkhairi sannan kuma waɗannan kwanaki guda goma da ubangiji ya rantsuwa da su aka ce babu wasu kwanaki da suka fi alkhairi a cikinsu a cikinsu ne fa yau wuya take rana ta takwas ranar da alhazai suke fita daga makka gaba ɗaya a je farfajiyan mina a je a kwana duk wanda zai aikin haji ana so ya fita ya je ya salla azhar la'asar magariba isha'i asubahi amina kaga rana ta takwas tana cikin kwanakin nan guda goma masu alfarma sannan kuma rana ta tara ranar arfa sai kuma alhazai mu fita gaba daya a tafi farfajiyar filin arfa a je kuma a yi tsayuwa arfa bayan sallah azahar a hada azahar da la'asar kuma a miƙe a yi ta addu'a ai ta addu'a ana neman gafarar ubangiji ana neman alkhairansa na duniya da na lahira idan mutum ya gaji a tsaye ya zauna ya ci gaba da addu'o'i a zaune in ya gaji a zaune ko da ya kwanta ya ci gaba da yin addu'o'insa ba za a gushe ba ana ta'addu'a addu'a har rana ta haɗi idan ranar nan ta haɗi to sai kuma a wuce musdalifa a je a kwana a farfajiyar musdalifa to wannan kwanan da za a yi rana ta tara to za a wayi gari rana ta goma har yanzu suna cikin kwanakin nan masu alfarma to kunga ga rana ta takwas ga rana ta tara ga rana ta goma wacce a nan gida muke ce mata ranar idin sallah babba kaga alhazai za su wuce a je a yi jifa sai kuma a gangara maka a je a yi tawaful ifada sai kuma a yi aski sai kuma a yi yanka tukunga alhazai ga aikin da aka ba su wanda suke mazauna gida su kuma a rana ta taran nan sun yi azumi an sauke azumin to rana ta goma aka ce to sai kuma a riƙe baki ga wanda za su tafi masallaci ana yin kabbarori a tafi masallacin idi da wuri a je a gabatar da sallar idi a saurari hutubar liman sannan liman ya yanka abin yankansa na layya sai kuma a dawo kowa kuma yanka abin yankansa kaga alhazai sun yi nasu mazauna gida sun yi nasu an yi magamami a ayyukan alkhairi aka ce kuma alhazai su kabbarorin nan allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd mazauna ma gida su ma su yi waɗannan kabbarori kaga an yi magamami akan ayyukan alkhairi yan uwana mu yi ƙoƙari mu yawaita ayyukan alkhairi wanda yake da hali ya taimaki wanda bayi da shi abinci ne abin layya ne sutura ce da duk abin da kake ganin za ka taimaki ɗan uwanka wanda bayi da shi ya yi maka addu'a alkhairi ya ƙara maka addu'a alkhairi to abin da ake so kenan don magabata suka ce ko da abinci za ka ci to wanda ka bayar fa shine naka don shine za a rubuta maka lada wanda ka sa a baki kan ai nakan ne dama cikin ka ya shiga amma wanda ka jiƙa masa makogwaransa da hantarsa da abin da zai ci ya sha da shi da iyalansa da 'yan uwansa to wannan shi za ka tsinta a nan gidan duniya shi za ka tsinta gobe kiyama muna fata allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko mu yawaita ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki da dukkan kwanakin da ubangiji ya tanada mana don mu tsira gobe kiyama allah muna roƙonka mu'assasin wannan ƙungiya a sheikh ismail idris da malamin sa na tauhidi sheikh abubakar mahmud gumi allah ka lullube su da rahamarka magabatanmu da iyaye da maluma waɗanda muka tsinci waɗannan alkhairi da suke karantar da mu allah ka lullube su da rahmarka ka gafarta musu allah muna roƙonka a sheikh muhammad afani ya jingir shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar jama'ati zalatul bida wai kamata sunna wanda yake jagorantar mu allah maɗaukakin sarki ya ba shi fikira ya yi tunanin buɗe wannan tasha mu mai albarka al-irshad ubangiji allah ya saka masa da alkhairi allah ya taimaki mataimakansa allah ya musu jagora wannan gidan talabijin jagororin da suke jagoranta Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya musu jagora Allah ka ba mu ikon wato samu ka kuma taimake mu da samun waɗanda za su taimake mu a ciyar da wannan tasha gaba domin ta bunƙasa duniyar musulmi ko ta ina ba ma kamar ƙasashe hamsin da uku zuwa da hudu da yanzu suke kallon wannan tasha ba a samu wato ƙasashe kamar dukkan ƙasashe na duniya suna kallon wannan tasha ubangiji ka kai mu wannan lokaci allah ka taimake mu ka samu cika da imani anan nake tsayawa nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.